ya ya wa yukammalu mauti wa yukammalu bismillahir rahmanir rahim malam yace wa yukammalu bil mauti mace ta cinye sadaki da mutuwa an ɗaura aure da safe da azara aka ce an goya mutu ta cinye sadaki an gano nan ko? yawo ta cinye sadaki duk ba zo babin gado ba amma za ta yi ta kaba kuma za ta yi gado wai kammalu bilmauti wal bina'i mace ta cinye sadakin aka kwanta da ita wayata shattaru bi talaqi qablahu amma ta ci rabin sadaki ne qablahu kafin bina'i idan kafin bina'i mutum ya auri mace kafin ya kwanta da ita sai sake ta to shatsarta su wata cinye sadaki ba waya skutu sadakin na faɗi gaba ɗaya ba ta ci komi ba kenan bi kulli furqatin takunu min jihatiha duk rabuwan da ya taso ta ta. idan mace ta buƙaci ta rabu da namiji to sadaki bai faɗi abin nan Ah, wa yasqutu bi kulli furqatin sadaki ya fadi da duk wani rabuwa ba ta cinye sadakin ba kenan min jihatiha illa tamlika wa takhira sai tamlika mutum in ya mallaka wa matar shi sakin kanta wa takhira ko kuma aka daura aure ba bashi ba kage dan wannan ne sai dan ya alaka da karatu na farko na fikir ruwa bihi aka daura aure ba bashi ba ba tafi aka ɗaura ba an ce mai sadaki naira dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko naira dubu hamsin ko dubu ishirin misali ya ce wato shi ke nauna alhamdulillah za a kawo za a kawo za a kawo za a kawo za a kawo za a kawo ah har buki ya zo ana za a kawo ranar ɗaura aure ya zo za a kawo mm-hmm. ba kawo ba to ba ce a ce mutane su watsi gobe sa dawo ba sai a daura to amma idan an kai ta shi ne karatunmu na nisu na na farkon al'amari suke ruwa duki ta samu ta janye daga jima'i da shi ba za ta kwanta da shi to amma sai lokaci ya tsayi kuma bai ba da sadakin ba to wannan irin wannan takhayirin ake magana ba wancan takhayirin da muka karanta ba kun san karatu sarka gare shi wani lokaci sai ka ga an faɗin matsala kaza amma a wani wuri kaza baya aiki kamar saki ne na alkali alkali in ya saki aure ba ini ne ba raja a fihi amma ba ko ina ba akwai wuraren da in alkali ya raba aure kuma akwai raja a cikin shi to shi ma sai an zo gabobin an gane ko to wannan takhayirin ba irin takhayirin da muka karanta ne a can baya ba na uyu na aibobi ba wannan zaɓi ne na ya kasa biyan sadaki kuma auren nan ba bashi aka yi shi ba in bashi aka yi ayi halatta ya aure bashi an yanka sadaki nawa aka yanka ma dubu hamsin dubu ɗari ka yi buga ka buga baka samu baka ce to ban samu ba Dan halatta rana ɗaura aure to shi kenan an sanar da aure bai biya na ƙadan ba Idan dama masu ɗaura aure sukan ce na ƙadan ba ajalan ba haka ne ko na ƙadan ya biya kuɗi kenan ajalan bashi to sai aka ɗaura aure yana zan kawo zan kawo zan kawo sai ta janye to ta ga ta zauna ta zauna ta zauna bai biya sadaki ana zaune haka nan sai ta sai ta kai kara to to shi ma banda wannan takhayyiri shi ko tamlika mutum ya baiwa matan shi sakin kanta haka kawai ko daɗin zama ne ku hayaniya ce ta duniya sai ke shi ke nan nifa yanzu na igiyoyin auren nan wai nawa ne sai ta ce uku ne ki to na baki su yadda kika yi da su shi kenan in ta to na yanke su gaba da na watsar shikenan ma zo kan shi Allah ya ke, saboda haka illar tamlika wa takhayyura to shi ma a nan wurin ba a cinye sadaki ba sadaki ya faɗi ba a cinye sadaki ba wakti yari ha bi'a haka hakanan lokacin da ta nemi rabuwa da shi bi isarihi saboda bayi da shi idan mutum ya zama ya wato mace tana so ta ga za ta rabu da shi saboda bayi da kuɗi ba zai iya ci da ta ba yunwa ya sauka to shi ma a nan wurin sadaki bai fada ba duk da yake wannan shi ma yana da matakai akwai lokacin da sadaki ke fadi akwai lokacin da baya fadi. ta ga talauci ya kama shi tace gaskiya ita ba ta zama da wannan talaucin ya mata gaskiya ba ta zama da wannan talaucin ba to shi to shi ma nan ba cinye sadaki ba sai in talaucin da hukuma ce ta bincike ta tabbatar da talaucin talaucin raba auren ne to a nan wurin sadaki ya faɗi ba za ta biya sadaki ba amma in samun ne ta rena shi tana ganin wannan samun ya yi ƙasa. to shi nan don kasan wata za ta ga kaddara ta same ka yau gobe ba ka iya cewa ita kuma kilta tana samun kuɗi ko tana sana'a ko tana aikin albashi ta ce gaskiya ko ka ga yan uwanta masu gaskiya ba za ki rika ci da shi haka nan kawai ba ya miƙe tsaye je ne ma to ka in irin wannan ne to kaga sadaki bai faɗi ba an gane ko bari mu kai karatu shine waqti yari ha ya isarihi zabin ta dan ta ga bayi da shi ai shi ko inna ma al'usri yusra falau ba zahu, inda ta ba shi kyautan sashen sadaki falaha nisfu baqihi to shi ke nan rabin sai a bata sadaki ne an yanka mai dubu hamsin ko dubu ɗari sai ta ce ka ita ‘yar kasuwa ne ka kusan komi ma tana da shi sadaki nan ta yafe mai hamsin dubu ɗari ne ko ito eh, ya biya hamsin kawai to shikenan ya samu dama hamsin din ma in bayan ya baya ta bashi kenan fa kulu ni an mari'a Allah ya ce in mata aka ba sadaki suka ba ku kyauta ku kashi shikenan ne ni an mari'a wala wada'atuhu ba'dahu inda kuwa ta yi mishi saukin wani sashe ne na sadakin fil aqd wurin daurin aure li shar'in da wani sharadi falam yafi sai bai cika wannan sharadin ba lakana lahar ruju'u bihi sai ta dawo da sauran kuɗinta an yanka mai sadaki dubu ɗari ta ce to shikenan dubu hamsin ka rike ba ka ba da dubu hamsin amma wannan dubu hamsin ɗin za ka yi min kaza da kaza ne da wannan dubu hamsin ɗin sai bai yi ba to shikenan kila ta sa sharaɗi ko zai koya mata wani abu ko zai yi wani abu da ya ta sa wani sharaɗin ko zai wani abu dai, sai bai yi wannan abun ba tunda an riga an ba shi mata shi kenan rabi biya to tai magana a ya ko sauran kuɗin walau ishtarat ta so bihi a inda sadaki ya zama bai faɗa ba za a biya wani ɓangare an yi rabuwan aure kila bai kwanta da matan ba ta ci rabi ne saura rabi rabi nashi ne sai ya zama da ya sake ta za ta ba shi rabin to rabin da ya kamata ta ba shi, da nashin da na ta dama ta sai abin da take banta da shi ne Shi shi ne ta rasu mata ta su bihi misali a ce mace sadakinta dubu ɗari misali shi ke na sai namiji sai ya ba da dubu ɗarin kafin ya kwanta da ita kuma sai ya sake ta ai ga garba sadaki ta ci sadaki bai faɗi ba rabi ta ci to sai zama shi wannan dubu ɗarin gaba ɗayan shi ta sai wani abu ne wanda take ɓanta da shi ila ta sai gado ne da shi ko katifa to a wurin ba za ce to ai katifa aka saya to bari a ɗauko a sa wuƙa a yanka biyu a baka rabi ba shine su bihi abin da take ɓanta da shi dominat nisfahu to ta biya sai ta riƙe kayan sai ta biya shi kuɗin shi shi kenan. wa ma suluhu lahuma bai na bainahuma wa mala to ku cire ladin ku sa shi cikin baka wanda yake da rufin sai ya sa wa ma suluhu lahuma idan ta sai abin da zai musu amfani su biyu fuhu bainahuma to ya zama nasu sadakinta nawa ne dubu ɗari da ya ƙirga dubu ɗari ya bada sai aka so mata sa sannan kuma na mace ne wanda take ba da nono shi na sai ya sake ta yana da rabin sadaki tana da rabin sadaki to shi kenan sai a ci gaba da kula da sa ta fi tarayya a nonon ana tatsan nono ne kullum misali yau ya tatsa gobe ta tatsa ko kuma ƙwarya biyu ake yi kada ya zama yau da nuna, gobe ba nonon ila wa mai bada yau ya bashi abinci ci sosai a samu nono tun da gobe ta kanwana ne gata kuma ya bashi bai bada irin abincin da ya kamata ba tunda ina ga dabba an ya koshi ai ba da nono to ya zama ba bashi abincin jirgi ba shi to abin da aka tatso idan an tatso abin nan ƙwarya guda ne sai a raba biyu a kai mai rabi ita ko ta rike rabi saboda amfanin su ne ko kuma sai aka sai shiya shiya ne aka siya da wannan kudin an sai shiya ana raba riba to shikenan sai a ba kudin a haka yau an samu riba nawa to sai a ce to yanzu masu account din sun zama su biyu a rika rabawa sai a san mushi sai a sai a san mata kada a rusa dukiyar fa huwa lahuma fa huwa eh, wa ma yasluhu lahuma fa huwa bainahuma ka ziyaratihi kamar ma inda ya ƙaru ne sai aka yi sa'a wannan san da aka saya a shima mai ciki ce kawai sai ta haihu yaya biyu ko ɗaɗaya to wannan ɗayan ba naka ba ne kada ta ce kuɗin da ya bada sa ɗaya muka sa ɗaya na saya wannan san ne kawai za mu ci gaba da amfani da shi ba ta haihu ba to wannan haihuwan nasu ne shi ma kamar yadda muka ba da misali shiya da misali sai shi yau aka yi sa'a kawai sai aka gauran zaben ka sa abin nasu duk ƙarya ne wannan bar gudu ne ce wani abu ya ci riba duk ƙarya ce kai ya Allah kawai in kaddara ta fada ka fada kan kaddara yahuda ne shi nan gaskiya kawai ka noma ka gabu hunka a daki amma wannan duk ƙarya ne ce wani kaza ya hau ya sauka kai da Allah ya sauke yawwa kaddara dai ta riga ta fada sai da ta yi an riga an shiga rani saboda haka sai aka yi sa'a sai aka ce a ah, yanzu shi amma ya daga yanzu an ci riban kaza dubu ɗari aka sa yanzu ya zama dubu ɗari biyar ba ta ce to shi ke nan. a zare mushi na shi ni dai rabu da shi a tun da dai wannan aka fara to yanzu dubu ɗari biyar ne nasu yana ɗari biyu da hamsin tara ɗari biyu da hamsin wani kusa ne ha kuma in ya rabu ba banza zai ci ba aka yi sa'a kuma ana juyawa ya ka ce to ai yanzu shi ya yi ƙasa yanzu gaba ɗaya kuɗin ma da dubu hamsin to ba ma naifin muni ba wata lafihi haka nan ya halaka sa ne aka saya ana tatsan nono gobe su an kada kiwo sai ya bace to kai ya rabin sadakin nan to ai san ma ya bace aha ni ba fidi da mena na ba da kudi karyanka karyanka karyanka ai da kai ta do an faɗi zero ba za ta dawo da kushishi ba don abin da aka saya to ya halaka walau da khala inda ya shiga da ita fadda atil masisa sun shiga ɗaki da ita sai ya rabu da ita sai ya rubuta saki ya suke tafi da ranar da aka yi bikin nema fadda atil masisa sai ta ce ai ya shafe ta ya kwanta da ita wa an karahu shi ko ce a sam ai zaman da suka yi mani a ɗakin suna tattauna ita kawai ji ma bai bukatan ta kari, kawai gumma a fasa auren wal qawlu qawluha ta cinye sadaki in an je gaban alkali zance ta zai aiki da ita ai kun shiga daki tare ai ai dakin ne da muka shiga shi kenan sai na ji ma ban san ta kawai ba zai yiwu ba ni ban san ma haka take ba sai ce a ah, qauluha ce ta shiga tafi mutane wuri an gane wannan ko walau khala biha za'iran inda ya kebe da matan wurin ziyara an je an ɗaura aure an ƙi tarewa an ce wani tarewa sai jun sha uku ga watan jun ne ko julai ko shirme dai irin wasu watanni nan da ba a san su ba mm-hmm. an je an ɗiba can gaba an ɗaura aure ko kuma abin nan sabon sharaɗi sai ta yi jarabawa wani sai ka ce ana wani jarabawa wani jarabawa ki sai ta yi jarabawa to shi kenan amma dai an daura aure maimakon bare a dakatar da mutane bara daura aure walau kala bi haza irin sai yake bire ta wajen ziyara ya je mata ziyara kuma sai abu ya lalace ba a taran ba sai ya sake ta sai aka yi saɓani ta ce yi jima'i da ita ya ce bai yi ba to ga hukunci fafi manzilihi ƙauluha in ita ne ta zo ziyaran gidan shi aka samu matsala ya sake ta sai ya awon bai jima'i da ita wata ce ya yi to a nan wurin da an zo gaban alkali sai ya kore ta ce je ki nemo kudin shi ki bashi rabin sadaki shi annan fa fi manzilihi an fa fi manzilihi qauluha a gidan a gidan shi to ta za a bi ya ce mishi ta jika tabu gaba ta wuri ta cinye sadaki wa fi manziliha qauluhu in ko gidan su yazo ziyara aka ba su daki suka zauna to a nan wurin sai ce bai take ta ba sai ta ce a'a ya take ta qauluhu to zancen shi za a yi kiri sai ya ce mata neman mushi da masalakin shi ki ba shi abin shi bari mu dan ta agogo da malam sai kai magana ka wato ban san yanda za ku yanda za a hada babin nan bane wuri guda ban so a karanta shi dubu guda wakila mun ko me zo za da dauke shi gaba gaba mu gani wato karatun babu na a hade yake yan uwa amma mun yi shi a gugu tsaye kuma akwai sakonnin da ya kamata a tantance bari mu mai karatun da